This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali tare da Ibrahim Garba mun sake dawowa. Bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji yadda aka gudanar da zabubbukan tsayar da 'yan takarar jam'iyyar PDP da APC. a jihohin Niger da kuma Kebbi. Sai kuma dalilan da suka sanya aka farfado da sana'ar saƙa a agayawa jihar Katsina kamar yadda muka yi alkawari. Kamar kowace ranar Talata akwai sharhi ko kuma rahotanni da wasu jaridun ƙasar Nijar suka duba. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Majalisar Dattawan Amurka na shirin fitar da rahoton da aka daɗe ana jira mai nuna dalla-dallar irin dabarun da hukumar leƙen asirin CIA ke amfani da su wajen zakulo bayanai daga waɗanda take tsare da su tun bayan hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001. wannan zai kasance karan farko da za a bayyana wa mutane yadda aka ce hukumar ta cia ke amfani da gwale-gwale kan waɗanda take zargi da kasancewa 'yan alka'ida a yayin abin da ake kira yaƙi da ta'addanci to amma jami'an gwamnati na fargabar cewa rahoton na iya janyo tsana ga muradun amurka a faɗin duniya jiya litini wani mai magana da yawun fadar white house ya ce ofisoshin jakadancin amurka da sauran muradunta a kasashen itare na shirin fuskantar yiwuwar tashin hankali haka zalika an gargaɗi kwamandojin da ke fagagen daga da sauran wato su ɗau matakan da suka dace don kare sojoji da kuma da ke ƙasashen waje da kuma sansanoninsu an ce rahoton mai shafuka dubu shida na kunshi da dalla-dallar bayanan dabaru masu tsanani ciki har da na hana mutum barci da kwarara masa wato mutum ruwa ya ji shi tamkar wanda ruwa zai ci manila babban birnin kasar philippines yana tsumaye mahaukaciyar guguwar da aka lakawa suna hagupit da ta haddasa barna har ma ta kashe akalla mutane 23 za ta rage karfi an rage karfin mahaukaciyar guguwar zuwa ga guguwar teku to amma jama'an aikin taimakon gaggawa suna cikin shirin ko ta kwana a saboda yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a manila babban birnin kasar birnin da ya fi kowane birni a kasar yawan jama'a tuni dubban mutane sun kauri zuwa cibiyoyin kwashe mutane a zaman matakin rigakafi sa'annan kuma an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati da sauran harkoki a birnin a ranar asabar mahaukaciyar guguwa ta ratsa yankunan gabashin kasar inda aka ta kware rufin gine-gine da lalata wayoyin wutar lantarki a ilahirin dukkan landunan da suke gabar teku. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamandan sojojin taron dangin da ke yakar kungiyar ISIS bisa jagorancin Amurka ya ce kasashen taron dangin sun yi alkawarin tura kwararru na koyar da dabarun yaƙi su wajen 1,500 a ƙasar iraki laftana janar james tari ya faɗi a birnin kuwaiti a jiya litini cewa ƙwararrun za su haɗu da dakarun amurka da tuni suke ƙasar ta iraki suna horar da sojojin iraƙin janar ɗin ya ce a yanzu mayakan isis ɗin a su da kansu sun nuna alamar ta kansu suke kuma suna famar kare sassan iraƙi da ke ƙarƙashin ikonsu to amma ya ce har yanzu ƙungiyar ta isis na da sukunin kai hare-hare cikin waɗanda suka zargi wato suka ziyarci birnin na kuwait wanda kuma shine babban birnin ƙasar da ita ma ake kira kuwait sun hada da sakataren tsaron amurka chuck hagel wanda ya ce ma sojojin iraki sun daɗa samun ƙwarin gwiwa a gwagwarmayar ta sake ƙwato yankunan da mayakan sa kan suka ƙwace. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da rahoton cewa ana samun ƙaruwar waɗanda suka harbu da zazzabin Ebola a Afirka ta Yamma, inda ta ce yanzu haka ƙasar Saliyo ta zarce ƙasar Liberia da yawan waɗanda suka kamu da cutar. Bayanan da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar jiya Litinin sun nuna cewa mutane bakwai da da da casa'in 7,798 ne suka harbu da cutar a ƙasar Saliyo. Hakan na nuni da cewa cutar tana yaɗuwa da saurin gaske a ƙasar. ana samun raguwar waɗanda ke harbuwa da ƙwayar cutar a ƙasar liberia wadda yanzu take da kimamin mutane 7,700 waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar to amma duk da haka cutar ta fi kashe mutane a ƙasar ta liberia fiye da sauran ƙasashe ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce duka-duka kusan mutane 18,000 ne suka kamu da cutar kuma cutar ta kashe mutane 6,346 ƙasashen liberia da saliyo da kuma gini su ne suka fi fama da waɗanda suka kamu da cutar. To labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotanni da zaben tsaye da ɗan takarar gwamna da jam'iyyar APC ta yi a jihar Kebbi kamar yadda Murtala Faru Sanyanna ya aiko mana da rahoto. Mako ɗaya kenan da guguwar sauya shekara daga PDP zuwa APC a jihar Kebbi ta haɗa da sanata Atiku Bagudu ta majalisar dattawa kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar gwamna na jam'iyyar pdp inda ya watsar da jam'iyyar tashi ta pdp mai mulkin jihar ya kuma sami nasarar tikitin tsayawa takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta apc Atiku Bagudu ya fafata ne da 'yan takara hudu a zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar ta APC wanda aka share kusan kwanaki biyu da rabi ana gudanar da shi inda ya yi rinjaye tare da tazarar gaske. I declare Senator Atiku Abubakar who scored 2,625 votes as the winner of the primary. To ko yaya yake kallon kalubalen fuskantar tsohuwar jam'iyyarsa ta PDP mai mulkin jihar a babban zaɓe mai zuwa? Babu kalubale saboda na tabbatar da waɗanda na sani da yawa fiye da ga zuciyarsu suna tafiya suna damuwa irin wadda muke da na cewa jam'iyyar pdp ba ta da eh, ba za ta biya mutanenmu bukata ba kamar yadda da ta fara da manufai. To sai dai zaben na APC a jihar ta Kebbi ya bar baya da kura domin kotuni da wasu 'yan takara suka yi korafin rashin adalci a gudanar da zaben na dan takarar gwamna da ma sauran 'yan takarar mukamai sunana dai habibu adamu argungu ejan na shi da kuta yahiya argungu an shirya wannan zaɓe din wanda za a yi shi a misalin karfe daya na dare amma ba a wannan zaɓen ba sai karfe uku na yamma sai da suka tabbatar da sun shirya komai sannan suka je suka samu wa'annan irin ejan ejan eh, delegate din kuma a kasarinsu a kowa ma ba dalge din ba sai ya kasance da cewa an ɗauki tal an ba su domin su zo su shirya wannan zaɓe din. sunana dr ismail ahmed muhammad ina takarar majalisar wakilai na tarayya a mazaɓan argungu da auki to gaskiya mun yi zato yau ya kamata a ce a yi mana primary election a mazaɓar mu to mun hito tun safe ana kai da kawo ba a yi primary election ba amma kuma daga baya muna jin rade radin kamar ana so a yi mana ɗauki dori wanda ba cikin ma jam'iyyar suka shigo ba aka yi hidima da su duk wani abu da ka gani da hannun shugabannin jam'iyya na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta apc a jihar kebbi sani zauro hukuma dangane da korafe-korafen atiku ba to ya ce na son zaɓen jihar kebbi mun ka bi shi mu yan jam'iyyar apc ganin mun kai ya cincinta kuma mun biɗi shi ba dalilin kuɗi ce shi ya shigo ne tsakanin da allah bai ba dalilin kotaro amma in akwai mai wani mai cewa an ba dalilin kuɗi to ina ganin kila waɗanda sun ka fara takara na sun ka ba dalilin kuɗi don duk wanda ka takarar jihar kebbi sani zauro ya san shi murtala faruk sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. Mun gode Murtala daga can jihar Naja kuma Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa jam'iyyar PDP ta ba da sanarwar cewa Alhaji Umar Nasko a matsayin wanda ya lashe zaben tsaye da ɗan takarar. Shugaban kwamitin shirya zaben da PDP ta turo a jihar Niger, Sanata Martin Kuwe. ya ce Alhaji Umar Nasku ya lashe zaben da ƙuri'u 908, injiniya Hannafi Sudan ya zo na biyu da ƙuri'u 57, yayin da mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya samu ƙuri'u 34. tsohon ministan ciniki na Najeriya injiniya Mustapha Bello da Alhaji Sahabi Rangi dukkansu sun samu ƙuri'u goma sha ɗaya ɗaya ne yayin da sanata Nuhu Aliyu ya ba da sanarwar janyewa a ranar shirya zaben bisa dalilai da ya ci ya gano babu shirin yin adalci a zaben dukkanin 'yan takarar dai sun kira taron manema labarai domin bayyana matsayinsu injiniya Mustapha Bello shine magana a madadinsu. Eto eh, yadda aka yi na farko shine gwamna shi ne ya jagoranci yadda zai nuna ma duk sauran delegate yadda ya kamata su yi zaɓe saɓani yadda aka ce a yi ya yi tsaye ya koma shi ga shi jahili ne shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka ya miƙa takardar zaɓen ga wani wakilin ɗan takararsa aka cika mashi sannan ya zo ya kaɗa daga nan duk wanda ya biyo bayan shi abin da yake nan. shi ma dai mataimakin gwamnan jihar alhaji ahmad musa ibeto ya jaddada matsayinsu. So kaga sakamakon ba mu amince da shi ba. Kuna so a soke wannan zaɓe ne a sake wani ko me kuke so? Dama tun da wannan uwar jam'iyyar mu mun tabbatar uwar jam'iyya ce mai saurare. Daya daga cikin wakilan 'yan takarar dai. sunan Aminu Suleiman Gwada ejen ne na amir Musa ibetu da Deputy Governor. Mai gida na ya ce in fita in bar zaɓen kuma na fita na bar zaɓen. Ka sa hannu ba ke Ban ma tsaya an gama zaɓen ba bare in sa hannu. Daya daga cikin wakilan Umar Nasko wato Alhaji Hassan Nuhu ya ce gona bai laifi ba anan abinda ma gona yayi yayi gona yayi abun da ya dace ne don ya nuna ma duniya cewa shi ba ba ne. to amma a nashi gefen dan takarar da ya nasara wato Alhaji Umar Nasko neman haɗin kai ya nema ina roƙon su dan Allah dan Annabi su zo mu haɗa hannu saboda mu ƙarfafa jami'ar mu mu shiga yaƙi da ƙarfi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya A gaida Mustapha kafin ku ji wasu daga cikin dalilan farfado da sana'ar saƙa a agayawa a shakata da wannan waƙa. Adamu Hassan Oh! <laughs> madalla a shirinmu na ɗazu malam abubakar muhammad daraktan hukumar samar da ayyuka da ake ce mai nda a takaice ya fara bayyana mana dalilan da suka sanya hukumar nde ta e farfado da sana'ar saƙa a agayawa to malam abubakar ya ci gaba da bayani eh, wato ita sana'a kowace iri idan alal misali matashi ya koye ta ya riƙe ta za ta rike shi wannan nan take na nufin an fidda shi daga zaman kashe wando an fidda shi daga zaman banza an fidda shi daga zama wato wani abun da mai mugun nihi ke iya zuwa yi amfani da shi yawanci matasa marasa aikin yin zaki ga ana ɗaukar su a sa su hanyoyi miyagun hanyoyi su za su yi wannan kashe-kashe su za su yi wannan tashi hankali su za su yi wannan abubuwa na asha yawancin su zaki ga rashin aikin yake sawa to abin da muke fata wannan abu da muka farfaɗo da shi wanda matasa da yawa tumbana ma na ƙasar agayawa eh, eh, ƙaramar hukumar ingawa da makwabtanta idan suka koya da izinin lahi mun kauda su daga zama waɗanda za a iya zuwa a ɗauke su a je a yi aiki a sha da su wannan babban manufanmu ce mutanen nan tukuna gaya su farfado da tattalin arzikinsu su riƙe kansu su riƙe mutuncinsu su riƙe zaman lafiyar ƙasanmu wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muke wannan kuma ma kusan duk inda muka je a ƙasar Najeriya waɗannan su ne shika-shikan ayyukanmu mu tabbatar da yaranmu mu maido mutuncinsu mu maido martabarsu yaran Najeriya ba sabon ban da na sauran ƙasashe ba suna da hazaƙa suna da ƙoƙari suna da ƙwazo kuma suna da burin tsaya bisa ƙafafunsu amma idan al'amurra suka caɓe yanayi ya kawo ba su iya to dole ka ga ana farin jaya su zuwa ayyukan asha amma idan masu ruwa da tsaki suka tashi tsaye aka rika kirkiro masu abubuwan da za su tsaya da kansu su su dogara da kansu to mu muna ganin cewa za a rage samun waɗanda za su rika shiga layin sha wannan yana cikin eh, manufofin mu hukuma ka za ta ci gaba da ɗaukan wannan mataki a sauran jihohi kwarai daga su, lokacin da muka muka muka samu labarin a gayawa da muka ga irin nasarar da aka samu sai muka aika ma sauran jihohi cewa su duba mana akwai irin sana'u na gargajiya da ke neman su bace wato kamar yadda na bayani da farko yanzu tattalin arzikinmu ya ba da kahohi da yawa muna iya yin teloli muna iya yin kafintoci muna iya makanikai muna iya wacece to amma duk da haka muna buƙatar sauran hanyoyin saboda haka idan akwai wasu hanyoyin da da muke da su amma suke neman ɓacewa to idan muka maido su za su taimaka mana mu bunƙasa yawan hanyoyinmu na samar da aiki saboda ba a yawa ba duk ko ina a bangaren najeriya duk inda muka je abin da muke ƙoƙari mu yi mu samu matasanmu mu kauda su daga zaman banza mu kauda su daga daga zama sa'idawa da yan kashe wando da sauransu a'a su zama masu neman na kansu wanda ke neman na kanshi gaskiya baya da lokacin da zaka ja shi ka je ka sa shi ya maka dan sakaran dan siyasa ya maka sakaran dan da hankali da sauransu duk ya wuce wannan sakar ya san zafin kanshi ya san zafin iyalin shi ya san zahin dangin shi ya san zahin kasar shi waɗannan su ne abubuwa da muke tasa gaba inda muke kuma ina tabbatar maki akwai akwai jihohi wajen kai goma sha uku wanda na samu amsoshi da gare su eh suna da sana'o'in wanda ake iya zuwa a tada to muna mun aje su muna dubawa mu ga tunda ba gaskiya ba mu da kuɗin da zamu je duk waɗannan gaba daya amma a hankali a hannun guda guda guda guda zamu rika dauka kuma abin da zamu yi shine yau ai ga arewa take in Allah da wanda zan dauka nan gaba daga kudu zai fito dauka arewa in dauka kudu dauka arewa dauka kudu ya zama mun ba kowa amma Allah da zai zamu je kowane eh, jihohin da ya kamata. Shugaban hukumar NDA e, Malam Abubakar Muhammad kenan ta fannin ba da horo domin ɗorewa wannan sana'a ta saƙa. Shin 'yan firamare ne ko 'yan sakandare ne ko kuma 'yan gaba da sakandare ne ake horaswa? Injiniya Yakubu Umar Mane mai kula da harkokin masakar ta agayawa ya yi min bayanin cewa. To shi ainihin wannan horon a dai muna son mutumin da ya gama primary zuwa secondary school har zuwa university don cikin akwai wanda sun gama sun gama NCE wasu kuma ba ba da cikin su yanzu yaran na mu ne yanzu ba wanda ya gama university ya zuwa yanzu yara nawa aka horas to yanzu muna horar da yara guda ɗari wanda ainihin na harko ɗin set na harko shine za su gama nan zuwa harkon januwari yara guda ɗari wanda mun ɗauko su ne daga ita wannan karamar hukuma ta ingawa amma eh, kashi na biyu da za mu ci gaba za mu ɗauko daga kowace karamar hukuma ta ta jihar katsina daga kowace karamar hukuma mutane kamar nawa nawa na za a dauko da yadda yake kowane kashi mukan ɗauki mutum ɗari kuma katsina muna da eh, ƙananan hukumomi guda talatin da hudu a takaice dai kowace ƙaramar hukuma za mu kokari mu ɗauko akalla mutum uku zuwa hudu wannan eh, ana na gaba na gaba da za mu ci gaba da shi to horon watanni nawa ake yi ana bayarwa a wata uku ne. To idan aka idan ɗaliban suka sauke karatu suka gama wannan horo ɗin daga nan kuma mai hukumar NDE take musu? To za mu kokari mu haɗa kai da gwamnatin ƙaramar hukuma. In sun gama za mu kokari mu ba su tallafi wanda kowa zai je ya ci gaba da gudanar da sana'a ta karin kanshi. Wannan tallafi da za a bayar za a bayar kamar rance ne ko kuma an bayar an bayar kenan. To gaskiya za mu kokari rance ne yawanci biyu e mukan bada akwai abubuwan da muke bada na tallafi din akwai kuma wanda muke bada na rance din amma na dan kokari muke gaskiya mu bada ma a matsayin rance saboda wato ko kamar yadda muka bincika muka gani yawanci in ka ba mutum cewa da su ka ba shi rance ya fi ɗauka abin da muhimmanci kwarai da gaske. to tallafin da kuke bayarwa mai da mai kuke bayarwa. tallafi kamar yanzu kwanan nan ba da daɗewa ba mun ba da tallafi na na kuɗi ne muka bada na dubu goma goma a inda muka ɗauki mutane guda ɗari uku a nan jihar katsina kowa irin ina mutane masu yin waina din nan da masu yin ƙosai ko dan wake waɗanda suke da ƙananan ah, sana'o'i wanda in ka ba su dubu goma nan za ka ga cewa ka taimaka mu sana'ar ta domin ba da irin waɗannan yan tallafa din kamar na dubu goma. to wannan horo da kuke bayar wata uku uku din da za a ci gaba da yi ne har sai ko kuwa akwai adadin lokacin da za a dakata? a hajiya za mu ci gaba da yi insha Allah. To akwai wani karin bayani da za ka min? bayani da za mu je wa ko muna ita kamar yadda ita hukumar NDE yawanci muke ta koya ma matasa sana'o'i. To kokarin da muna son a yi mana kira ga su matasa a su ɗauki wannan abu da muhimmanci saboda shi arziki kullum na Allah ne. Za ki ga cewa mutum ya fara da wata 'yan sana'a ya kaɗan amma za ka ga kuma in Allah ya sa mata albarka za ka ga wannan sana'a ta haɓaka. to muna son matasan nan yanzu su tashi kan su daina dogaro ga aikin gwamnati don shi aikin gwamnati ya amma kai wani matsayin da ma sai ka gama university din a jami'a amma aikin ne zai maka wuya to idan kana da wannan sana'a ta hannu to za ka ga cewa a cikin ikon Allah za ka ga cewa a duk wannan zamanin da muke za ka ga cewa insha Allah abubuwan kana da tafiya kamar yadda ya kamata to Allah ya taimaka to amin hajiya mun gode. Zamani ai Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah. mana kansa shi. Mai da shi. Wanda mai kawar da shi. Allah. Bayan tushiya. To ana tare ne da sashen Hausa na mudar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Abdullahi Mamman Ahmadu zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun jamhuriyar niger suka mai da hankali a kai. za mu fara ne da jaridar Los mallakar gwamnati inda ta buga labarin cewa firaministan jamhuriyar Nijar Malam Beji Rafini ya gamsu da ganin yadda ake tafayar da ayyukan sake fasalta birnin Doso inda a can ne za a gabatar da bukukuwan ranar 18 ga watan nan na Disamba domin samun 'yancin kasancewa jamhuriya daga turan mulkin mulakawun kasar Faransa. Jaridar Talo Sahel ta ce firaministan ya kai ziyarar ganewa idon sane yadda ake gabatar da ayyukan wanda wata dama ce ga shi firaministan na ganewa idon sani da ayyukan suke tafiya waɗanda suka hada da sake fasalta filayen wasanni da wuraren motsa jiki da dai sauransu. firaministan dai ya nuna jin daɗinsa kan yadda ake jan ƙoƙarin ganin an gabatar da ayyukan da suka yi saura domin sake ta birnin na doso a cewar jaridar ta sahel mallakar gwamnati wani labarin kuma da jaridar ta buga a wannan mako shine ministan cikin gidan jamhuriyar nijar hasumi masaudu ya firanta da wata jaridar da ake kira Paris march mai zaman kanta da ke kasar Faransa. Jaridar ta rawaito kalaman na shi Hasumi Masaudu na mai karyata wasu kalaman da Hamma Amadu ya yi a cikin jaridar a makonnin da suka gabata, inda yake cewa Hamma amadu ya shashara wa jaridar kalamai ne waɗanda ba na gaskiya ba a firar da ita jaridar Paris march din ta yi da Hamma Amadu a makonnin da suka gabata, da yake tsokaci kan batun sakin jama'ar da ake tuhuma da mallakar jarirai ba tare da sakin matar Hamma Amadu ba Hadiza hasumin masa'udu cewa ya ita ma kamar kowa ya kamata su samu sakin talala kamar yadda sauran da ake rike da su suka samu idan har ta bi hanyar da sauran suka bi in ji shi hasumin masa'udu a cewar jaridar hasumin ya kara da cewa alakulli halin dai mutanen dan har alkali ya bukace su to za su gurfana a gaban kotu to ko me zai faru kenan idan har su ha gurfana a gaban kotu aka yi musu shari'a hamma amadun baya nan shi ma aka yanke masa shari'a in ji dan jarida hasumin masudu ya amsa da cewar idan har aka yanke masa shari'a ya kamata ya gurfana a gaban kotu wanda idan har ya ƙi za mu yi amfani da damar da muke da ita da hulɗar ƙasa da ƙasa musamman ma dangance da yarjejeniyar da muke da ita da ƙasar faransa domin saka sammacinsa saboda a dawo mana da shi ta hanyar interpol in ji hasumi masudu ministan cikin gidan nijar a firar da ya da jaridar paris match ta ƙasar faransa wadda aka wallafa a cikin jaridar sahel codiyar malakiyar gwamnatin jamhuriyar nijar amma amadu dai ya kasance tare da magoya bayansa a shafin farko na jaridar lokanar da shene ta wannan mako jaridar ta ce albarkacin gagarumin taron jam'iyyar na ƙasa da aka yi karo na biyu Hamma Amadu ya maganta da magoya bayansa 'ya'yan jam'iyyar ta hanyar na'urar video conference na zamani domin shaidawa 'ya'yan jam'iyyar da cewa yana tare da su in ji jaridar Lokanar da Shene. To bari mu kammala da wannan labari na jaridar Le wanda ta ce ministan cikin gidan Nijar a gabansa yana da jan aiki ta hanyar tantance taron jam'iyyar Amnesty Nasara da aka yi a makon jiya. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tawa da Abdullahi, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka mai wannan magana ni ne Haladu ɗan Nijar daga nan Najeriya ware Delta State sunan garin Makaraji su cikin Shahata wato gaskiya zai kira ga 'yan uwata 'yan arewacin Najeriya ko mu ƴan Nijar gaskiya wannan zaɓe da a shekara ta dubu biyu da sha biyar wallahi ya kamata in lokacin zaɓen na ya kwashe shi gida ya zama bakin ko gidansu har lokacin da an kai an ka kare sa'an nan mu dawo ko zuwa dai hana komowa amma gaskiya yadda mun ka ji wa'annan mutane na kudancin suna hudu mu da a cikin su nan gaskiya ban yi suna hudu alheri ba gaskiya musamman ma in ka ji ma irin tsokamman da ka shiga cikin wannan kasa ma da kasan ana ruwan sama to gaskiya ina kira ga yan arewacin yan arewacin Najeriya ya kamata kowa shi kuma bakin kofar gidansu shi zauna kowa shi kowa bakin shi kowa lokacin zaɓe ya yi shi kuma bakin kogin zauna don gaskiya wannan zaɓe Allah ya shi Allah ya sa a yi lafiya a kare lafiya dan gaskiya mu da annan cikin mutane mu da annan kudancin kudancin Najeriya gaskiya ban ji suna faɗa alheri wannan zaɓe ba to ya kamata idan lokaci ne ya yi ina kira ga 'yan arewacin Najeriya ko musamman 'yan wata 'yan Nijar don lokacin zaɓe ya yi kowa shi kuma gida shi zama yan ka kare kowa sannan kowa inda za shi dawo dan gaskiya Allah ya sa da ai lafiya da kare lafiya mun gode shi ne muke fata tare mu To, kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Majalisar Dattawan Amurka na shirin fitar da rahoton da aka daɗe ana jira mai nuna dalla-dallar irin dabarun da hukumar leƙen asiri ta amfani da su wajen zaƙulo bayanai daga waɗanda take tsare da su tun bayan hare-haren ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2011. Manila babban birnin ƙasar Filifin yana tsimayen mahaukaciyar guguwar da aka laƙa wa suna Hagupit da ta haddasa barna har ma ta kashe akalla mutane 23. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da rahoton cewa ana samun ƙaruwar waɗanda suka harbu da zazzabin Ebola a Afirka ta yamma. inda ta ce yanzu haka ƙasar saliyo ta zarce ƙasar liberia da yawan waɗanda suka kamu da cutar kwamandan sojojin taron dangin da ke yakar ƙungiyar isis bisa jagorancin amurka ya ce ƙasashen taron dangin sun yi alkawarin tura ƙwararrun koyar da dabarun yaƙi wajen 1,500 a ƙasar iraki laftana janar james tari ya faɗi a birnin kuwait a jiya litini cewa kwararrun za su haɗu da dakarun amurka da tuni suke ƙasar ta iraki suna horar da sojojin iraƙin majalisar dokokin isra'ila ta kaɗa ƙuri'ar rusa kanta da gudanar da zaɓe da wuri bayan wargajewar gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ta haɗaka mai cike da gardandami dami To ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki don lice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.